يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما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 ɗari hudu da talatin da uku wanda ya zo daidai da sha uku ga watan Nuwamba watan goma sha ɗaya a shekara ta dubu biyu da goma sha biyu miladi shi Allah ya sake dawo da mu a wannan masallacin mai albarka insha Allah masallacin Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu wanda muke ci gaba da karatun littafin mu wanda muka fara mu wa Imam Malik littafi na kusan na farko farko a cikin jeri na littafan hadisai waɗanda aka gina su kan tsari na usulubi na usulubi na fikiru wato na hidda hukunce hukunce na ibada idan mun banta ba mun rufe karatu kitabin farko da muka gama kitabun hukunci ko kitabun aukati mu ne ga mun gama shi wanda muka shigo kitabi na biyu kitabun sahara sun kitabu tsahara dole ko babu bukka muna cikin babi kusa na kusa da na karshe a cikin magana kan arwalla muna babu jami'ul wudu'i babu jami'ul wudu'i cikin wannan babi mun rike hadisai na ɗaya da na biyu da na uku ilan idan muka ce hadisi mai namba ta talatin da biyu duk da bai ce akwai ɗan saɓanin lambobin amma da hadisi mai namba ta talatin da biyu ne za mu tashi hadisin a anas ibn malik radiyallahu anhu a wani nuska masu nuska irin wannan shine hadisi mai namba ta 69 69 da yake wani ya ɗauko daga farko babu yake kidaya farko littafi sun farko littafi na kida farko littafi zai zama hadisi na 69 dan kuma kana idan kitabi ya kare ka tsaya ne an ka sake buɗe wani sabon kitabu kuma ka sake sabon kitaya zai kai wa hadisi na 32 ina fatan an ga wai kar a manta mun gama sifofin arwallon manzo sallallahu alaihi wasallam tun daga farko har karshen ta malalliya na malam yadda biyu wasu hadisai yana ɗan kawo wasu fa'idodi da yake ba wata ibada daga cikin ibadu sallah ko azumi ko zakka ko haji ko arwalla ko taimama ko duk wace irin ibada wadda za a samu hadisi guda tilo a ce ya kawo ibada na tsungurin babu amma ana kawo hadisi wanda yake ana ce mai ummul babi ko hafin kabawadi a hadisi sai akwai wani hadisi da kila cikin ibadan nan ya haɗa. kusan ya kawo 80 ko in ma ko da wani abu cikin ibadan nan sauran abin da baka san ba sai ka cikin waye da cikin wasu hadisai da ɗaiɗaiku ina fatan mun san da wannan ka'idar muna bibiyar ta a cikin karatunmu wannan da na bulugul mara kullum ana kawo ummul bari wanda in ka kawo shi kenan muna da ummul bari malam ya kawo da shi da sauransu sannan muwatta imam malik shi adda wannan aranjin wannan tsari na littafi na rubutawa mafiya marubuta ba su wannan idan ya gama sai wani abu da ya karshe ma jami'u ya gama a wallahi jami'ul wudu'i in ya gama sallah ya jami'ul salati zakka za mu samu haka nan azumi za mu samu haka nan duk sauran ibadu sai jami'u bayan ka kawo ibada kamar yadda to amma akwai wasu ɗaiɗaikun tsawa'ili ko ɗaiɗaikun wasu matsaloli da shi da an samu saɓani kansu ko kuma akwai ɗan ya'in ja kansu ko ku suna ɗaure kai sai ka haku ciki wannan babin da muka yi nan babi na gaba in magahadisi na gaba wa haddathani an malikin an ishaq ibn abdullah ibn abi talha an anas ibn malik انه قال رايت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وحالت صلاة العصر فالتمس الناس وضوءا فلم يجدوه فأتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بوضوء في إناء فوضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك الإناء يده ثم أمر الناس يتوضعون منه فقال أنس فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه فتوضع الناس حتى توضأوا من عند آخره أنا أتكون حدثي إن قلت سوان دا بخاري يا روتوشي مسلم يا فدشي ترمذي دا نسائي دا إمام أحمد سن فد حديثا saboda ka hadisin ta hanyar inganci hadisi na ɗari bisa ɗari ingantacce abu na farko kenan abu na biyu hadisi yana cikin hadisan da adda ya samu a cikin sahabbai hadisin anas irin wannan ruwaya wata muke magana in wannan mu'jiza ce babba in mun ka karanta mun sai ka ji haka mata a ce Abu Hurairah ya rawaito ta Abdullahi bin Umar ya rawaito ta Abdullahi bin Abbas ya rawaito ta mutane da yawa wajen mutum saba'in sun ka halarci wannan kadiya wannan mu'jiza yasa Anas sai ba mu labari don yasa muka yi samun ana ya mai mai amma wasa da da Muslim da Bukhari ga wannan hadisi uku shi ka da wannan hadisi saboda a samu hadisin an ma'ana wannan hadisi yana cikin hadisan da duk sahabbai sun ruwaito shi kuma duk sun bada labarin shi amma a lokacin da imam malik zai rubuta hadisin da sauran wadanda suka tuba imam malik bukhari da muslim tirmidhi da nasai da ibnu majah in sun kabi hadisan abu sun kabi layin abu huraira ko la abdullah bin umar ko la abdullah bin abbas ko la abdullah bin mas'ud hadisin zai samu tsawo mutane da yawa da yawa da yawa saboda Allah shi ya dade bai rasu ba ya rasu shekara saba'in da uku bayan hijira kila fahimta shi as-sahabi na karshe da ya fara labarin a lokacin da ya ba ishaq ibn Abdullahi ibn abi talha labarin a madina babu sahabin da an rayu kila fahimta in kuna dibawa mu diba tsakanin malik da anas mutum guda tilo kan mutum guda kila gani hadisi wato shi aka ce ma hadisun al bai da jeren mutane da yawa amma za ka sami talan abu huraira سنا عبد الله بن عمر هنا بنتاني ليوا هنا فرتي لمن قال وتفائد أنا يدي وحدثني عن مالك يحيى بن يحيى شيك سوا أبي عبد الرحمن أبي الله هنا سوا أبانا يحيى بن يحيى الذي ينا بان الأبان كويا بان الأبان يسجد جمال من إمام مالك شوف إمام مالك لقي إسحاق ابن عبد الله ibn abi talha wannan mun san shi min as-sadis ko ko min ar-rabi'a ma wannan mun san shi to kai muna ta ba labarin sa baban shi dai ta ka sunan sa abdullahi ibn abi talha mun riga mun san shi shine aka yauka da annabi sallallahu alaihi wasallam barakallahu lakuma fi lailatikuma ko eh mun san da magana to shi ishaq ibn abdullah ibn abi talha yace an anas ibn malik wannan hadisi tsakanin imam malik mai littafi da sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam mutum guda ko mutum guda tal kamar ka ja labule ka riga ko ba haka ba eh an anas fi malik annahu qal anas ka ba mu labari yace ra'aytu rasulullahi na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa halat salatul asr alhali lokacin sallar la'asar gashi yayi ga lokacin la'asar yayi lokaci na batun a babu ruwa faltamasa nasu du'a mutane suka yi neman ruwan a rolla gaban su yamma kudu arewa a shi ka'ida idan lokacin sallah yi a nemi ruwan a rolla wa shi al'askari ka cewa waya jihu alaihi sabuhu ko ehe idan lokacin sallah yi ya waje bai nemi ruwan a rolla kancin ka sai sun ka ka zai ka nemo su in baka ni ka nema baka samu ba to sannan sai a wani hukunci ko hukunci na biye sai a ce taimama ko ba haka ba نعم يكفي قد تمس الناس وضوءا بفتح الواو وضوءا روان على الله فلن يجدوه فقسام روان على الله قسام حديث إن كنت أتكلم بخاري ده مسلم يا زو شيء ده هكذا ya zo bayani annabi sallallahu ya aika wasu sahabbai su nemo mai ruwa ko suka je suka nemo suka yi bada ba mu ba ko suka dawo suka ce ya rasulullahi inda aka neman ruwan ga mun nema ba mu ba wata mata guda ta mun karu da ita mun ka gamu da ita tana jin karafta ko tana cikin wani ayin sun tsere mata sai a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam sai zo da ita tana da hatuna ne aka zo da ita ita kuma mun sallallahu alaihi wasallam ya aishi ruwan ko imam mutum ya kawo shi kauye eh ya aishi ruwan ta yayi haka yayi haka yayi haka hadisin mun karanta cikin bulugul maram ko tiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi wudu'in aka zo mun sallallahu alaihi wasallam da ruwan arwa في إناء cikin matsi فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يرى annabi sai ya sa hannu ne ya kwantar da hannu ne haka cikin ruwa ya kwantar ثم أمر الناس يتوضعون منه النبي صلى الله عليه وسلم كوا إبا يا الله إلا ذا إبا أرسل كتشيس يا مجنة أرأيت الماء ينزع من أصابعه إن جاء أنس بن مالك yace annabi na azhar ne cikin makai sai da ruwa suna bulbula ta tsumman karkashin kaiwa da nama har ruwa ka bulbula kamar fango fashe ta cika tankal suna cika suna bulbula sai an karin kasa ana kallo ana jiya ana jiya ana jiya sai in dararo sai sai ruwa suna kama zuba annabi sallallahu alaihi wasallam yace tawassalu ku yi arwalla daga nan an ka samu ma eh, walwala walwala hadisin bismillah ko yace tawassau bismillah ku ce bismillah ku yi wannan shi kara wancan hadisi da mallam ya bismillah alaihi wa eh eh bi bismillah ku bismillah ku yi wannan suka diba suka yi ta wannan in ji Anas bin Malik yace tawadda an-nas mutane sun kai hatta hatta karshen su aka ce ina jin ko kai ku nawa Anas ibn Malik yace ina jin mun haya 70 mun haya 70 da fakkiya guda wanda bata wuce aba mutum guda bai shanye amma mutum 70 sun kai Allah a ruwayan Muslim hatta wankan da na ba su kai wasu da suka tashi wa su gari da janaba ko ta marki ko ta wani abu kuma suna tare iyalin su to haka gaba daya wannan hadisi da ya nuna mana a wurin ɗaya ana neman ruwa in za a sallah ka ne ruwan a wallah in baka samu ba sannan kai wani abu ko ba haka ba sannan yana nuna mana ruwan da an kasa hannun ciki ba ku bata ruwa ruwa ba ku bata don an tsumbala hannun ciki ko don ka tsumbala hannu kai a walla ka dogo kana kan batawa kai a walla ka gama ba su lalatawa tun da man sallata ya tsumbala hannu ne cikin ruwa kuma su lalace ba sai in ka adam da gasa shi lan fahimci wannan sannan da sauran hukumci ko da muka samu babban al'abu daga cikin su mu'jizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan malam ya kawo hadisin saboda yana dangantaka da arwalla da ba zai tattaro hadisin da dangantaka da arwalla fasu babu jami'ul wudu'i ina fata mun gane hadisi madan وحدثني عن مالك عن نعيم بن عبد الله المدني المجمر انه سمع ابا هريره الى حديث قالوا شيما نقول كسك ما يجاي لا بني ga شيما wannan daga malik malik daga daga daga manyan manyan almajiran imamu malik hadisin mai shi wata hadisin kuma na faɗa minkum an yusila a falyaf'al kila kuna tuna hadisin إن إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء فمن استطاع أن يطيل ya فليفعل شيخ ابن القيم الجوزية yana cewa ban sani ba shin abu huraira ya yi kuskuren kuma na sata an yi tsina tsoron tokar ya ce haka ko nu'aymu bin abdullahi madani al-mujmir ko shi wannan ina ba ta kila mun gane saboda akwai tabbaci cewa ba lafazin manzon sallah sallah kane kuma da sahabin ku an yi la guratu faliya ko ba haka ba shi yasa yake cewa wa sai laysa yaqalatul guratu ko ehin ina da wala yustahabu yaqalatul guratu ko ba haka ba saboda ganin hadisin bai tabbata ba a lafazi na ga manzon sallallahu alaihi wasallam ba sun ka kama rigima shin abu hurairah faɗi wannan ko nu'aym ibn mujmir wannan ke amma da ala kulli halin نعيم بن عبد الله المدني المجمر ثقة amintacce tabbatacce na bai da matsala a hadisi ne ingantacce na da magana kila mun gane wannan ana ce mushi mujmir saboda aikin da yake ni aiki yana sa masallaci turare shi aiki kullum ya share masallaci ya dauki kankashi ko ko ya zuba jamu saboda aikin da ya kai shi ne ainihin ibn abdullahi almadani almujmiru in ya share masallaci sai ta ku garwashi sai ya sa ya kunna jamru kusan jamru a ko jamru ba garwashi ba sai ya sa ciki sai ya aza cikin masallaci zai amsa shi kuraren wuta sai aka ce mai ana ce mai almujmiru sai aka ce wani ma ainihin ibn abdullahi wani ma ainihin sai ce almujmiru mai sa ma masallaci kurare ina fata mun gane na wuta ne a ba horaira ta yafi ya ji abu huraira yana cewa man tawaffa'a fa ahsana wudu'ahu thumma kharaja amidan ila salati fa innahu fi salatin ma dama ya'malu ما دام يعمل إلى الصلاة إنه يكون له بإحدى قوتيه حسنة ويمحى عنه بالأخرى سيئة فإذا سمع أحدكم الإقامة فلا يسعى فإن أعظمكم أجرا أبعدكم دعوة قال لما يا أبا هريرة قال من أجل كثرة الخطوة وانا حديثي إمام مالك أتكلم وقت إمام مالك يا رويتوشي مرفوع أما قال أبو هريرة رضي الله عنه كلا يمون ديبا أما حديثه إذا تتينا مرفوعا إذا منظوم الله صلى الله عليه وسلم يا إن أنت سلام أبو هريرة da layin wanda ba abu hurera ba a hadisai ingantattu duka sun zo daga manzo sallallahu alaihi wasallam a takaice dama akwai wasu 'yan dalilai da ka sa wani sa'in rawi madadin hadisi an sa shi marfu'u sai ya takaita ta ga sahabi dalilai da yawa ne daga cikin dalilai waɗanda ya kaba labari ko ya kun san ta sha mai muku misali zai yawa rawi yana iya ga tashi hadisin ya tsaye da shi kan sahabi saboda wanda ya kawaɗa ma misali sun riga sun sani hadisin ya sha mai mai tuwa suna cewa daga wani daga annabi sallallahu alaihi wasallam daga wani daga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda tsananin mai mai tuwa kowa san magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kenan saboda haka sai ya kawo shi mawkufan kawai ya fito wannan sahabi shi kenan ya rushe. ina fata mun gane waya ɗaya daga cikin waɗannan amma hadisin ko ku za mu ji mun san ɗaiɗaiku da yawa inda sun kai to ga manzo sallallahu alaihi wasallam yace man tawabba ba hasanar wudu a ku musalla ta yake wanda ya arwan na kyauta ta arwan wanda ya arwan na ta arwan nasa sun makwara ga amidan ilasar sannan ya fi amidan ai kafidar amada ya abidu ai kafa ya kasu sai nuni ko ina ba sai wurin sallah a kasuwa ko ziyarar ɗan'uwa ne za a yi yana zuwa inda ziyara aboki ne kin gaskar gida sai ji ayin karan salo to bai da lada da gida ne zuwa gidan aboki ne ta ta kama zuwa sallah kila fahimta sannan inda ya ce a wani ayin kiran sallah mu karasa masallaci ita wannan biyo su Allah da aka samu ta karan sallah kila fahimta wannan sai dai a ce da gida ne zuwa gidan aboki ne in ma zai samu wata lada lada ziyara ko eh eh wannan mun san akwai ثم خرج عاملا الى الصلاه يكفى يينه زوا صلى كي فانه في صلاه ما دام يعمل الى الصلاه وينا نن cikin ladar sallah ana rubuta mai ladar sallah matsawan masallaciyar nufa in dai masallaciyar nufa to yana nan cikin muna da irin wannan ciki ko ba haka ba na mai zama masallaci shi ma in ka kuma daga Abu Huraira wanda ya sallah ya tsaya jiran wata sallah shi ma fa inna adamat salatu bi hadisi wato in sallar ta tsare shi saboda haka hadisi ingantacce na wa inna ma yukutabu wa innahu yukutabu lahu Abu Hurairah ya ci gaba da cewa ana rubuta masa su da kuwatai in ya ɗauki kawace ɗaya ya taka tsayin zambiya sai ana rubuta mai hasnatun lada wa yumha anhu bil ukhra ayya sai kuma a rubuta a shahi mai zunubi ita daman ya aza ta sai a ke lada sahabun ya ranka aka ce a ce an shaɗe zunubi haka zuwa haka zuwa haka zuwa an ya kai masallaci abu hura ya ci gaba da cewa fa idza sami ahadukum iqamata idan ɗayan ku yaji an kadda iqama ko da bai kai masallacin ba ko ku yana jinan sai ji an kadda iqama ala yasa kada ya gudu sa'ayu nan gudu za a fasara sa'ayu dama sa'ayu aiki ko sa'ayu gudu sa'ayu an kai ya abu kai ka kashe jiki an gani ba sai ka da gudu ba fas'au ila dhikri ko eh an je duk cikin yawmin juma'ati fas'au ila dhikri Allah aje komai a cikin masallaci ba sai ka da gudu ba amma fa la yas'a ta ya gudu wannan hadisi ingantacce mun da shi ko eh idan kuka ji an sai da sallah fala ta'tuha wa antum tas'auna wa atuha wa alaykum as-sakina ma atattum sallu wa ma fatakum fa'atimu wannan hadisi mun kuma abu hurairah radiyallahu anhu ya rawaito shi to haka nan ma na faɗa musu sai za sami a hadukum al-iqamata ala yas'a kada shi ku yas'a ko ba haka ba nadiya ce yas'a fi'lu mudarib na madzum bila an-nadiya ko wa al-illa an shahi alaikum ko ba haka ba la yas'a kuma kakka da mutana nesa da masallaci a illa bace fa innaha azamakum ajra ab'adukum dara wanda shi ku yawan samun girman lada wanda kako ni ya yawa ne sai kika masallaci ina ina sanya wajen rabin rabin kilomita sai ya taso ya to har masallaci ta ga kai na kusa ga masallaci yi kalada ta hanyar tako an gane ta kakun da za a yi in kana son ka cin mai kukan kai tangal tangal da shi kila ka bar ka riga ne masallaci kai ta lafiya fili samu ya tafi kila da ka samu wani abu mai kama da nashi amma in ba haka yi ba ya kere ma da yawan nan ko ba haka ba wani sahabi da aka ce mu sallan aka ce masa ya kamata ka zo zo ka komo kusa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga gida kusa ga annabi ka sai ka sai mana hidin kusa ga annabi yace ai ni ba so kusa ga annabi eh ne ce na ba so kusa ga annabi dalla lara na tarar sai da fatara na da ta eh dun taki ne gane nesa zuwa wajen mazo sallallahu alaihi wasallam ga karin ladana amma yanzu na gashi ga annabi abubuwan sai samu su samu wannan wahala ina fahimta haka labarin yake mun sallah suna hadisi da yawa waɗanda an nesa da masallaci bishara jami da samun aljanna saboda haka yana da kyau mutum ya kasance a yana kokari zuwa da jimtar masallaci ko nisan masallaci ko nisa wannan ke to amma da su jama'a abu hura da ke musu haka qalu lima ya aba hurairah sai amma saboda ni wanda an nesa da masallaci ya girman lada qala min ajali kasratil khutbah saboda yawan zambiyoyi wannan hadisi ya inganta a hadisin Usman bin Affan radiyallahu anhu ko ba haka ba yace wa kasratul khutbah ila salati wa intizamu salati fi salati fadhalikum ar-ribatu wa intizamu فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط هو هكذا وكثرة الخطأ إلى المساجد هذا يوم العالم ala kulli halin hadisin malam ya kawo shi saboda man tawadda'a fa ahsana wudu'a saboda ka dubra ka arwala kai arwala mai kyau ingantacce kuma kana samun lada matukan hadisin ya da alaka da arwala kai tsaye kila ka ko kyautata arwala abu na gaba wanda magana mun dan an matakan karatun da mun ka gabata dan mun faɗe ta dan za mu faɗe ta gaba za a faɗe ta wacce ce cikin in kai a rolla har da aka sun kai ko wankewa aka sun kai ila fahimta kamar da sha faɗi ba kowane sahabin manzo sallallahu alaihi ba ya san kan sun da sun ka kafa daga manzo sallallahu alaihi wasallam a kowa ya san gwargwadon abin da ya saka ko ya sani gwargwadon abin da ya halarta na Allah kila bai na an ka ba da hukunci sai ya san hukuncin ya koyi gare ko ba haka ba in sahabbai kan suna samun haka ina kai eh kai da dan kuta dan baya sai ba magana cewa a ta wani hadisi ka ce kai ka san da shi ba ko ba haka ba haka aiki da shi mu saurara mu hadisin dai idan an kai aro aka yi kashi ko aka yi fitsari a sa ruwa a wanke kowa ya san shi wannan shi a zahirin ma aya da take da ahalu ko ba a sunan manzon Allah sallar alaihi wasallam mutu me yasa Allah ya yi ko ba innan qaumun da ta haruna ko ba haka ba kace mun kasance muna da makwabta gudawa? sun kasance in sun kai bayan gida suna taruwa su wanke sai kasance mu ma muna haka da mu kai bayan gida a shi sai mu samu mu wanke annabi ya ce haka nan ko ba haka ba ashe mafi yi a sa a wanke annabi karanta da shi ma sa ruwa ya kai wanke sai in bai samu yi ba sai in bai samu ruwan ba ya sa tsingaro uku yawwa sai ya sa tsingaro uku kila an gane ba sai ya sa tsingaro uku bare da bin tarbihi lalle eh, akwai hadisin kala biyu na farko hadisin ahalul quba sun kasance suna sa ruwa su wanke in suka yi tashi ko wannan ita ce ruwa ingantatta ruwa ya zama na hari sun ka tabbata amma ruwa ya tirmidhi mun kasance muna bibiyar ruwa da dutse ba ta inganta kila fahimta mun kasance muna sa cingawa uku mu karki sannan mu sa ruwa mu wanke ba ta inganta ba a ba a haka nan ba amma in kana karatun hadisi kuma za ka samu hadisance ba ka da hadisin jam'u bain al-ijarati wal ma'i a fahimta hadisin jam'u bain al-ijarati wal ma'i hada su ijtihadi in hukuncin ijtihadi amma a hadisi ya hito hijara su ai duk hadisan karta a same su da wanki ba sannan duk hadisan wanki ba a same su da karta ba akwai hadisan wanki wa in kai kashi akwai hadisan sarki wa in kai kashi hadawa shi ba samu ba ina fata mun gane amma malamai sun ishtihadi suna cewa wajen wal jam'u bainahuma ataharu wa a ahabbu ila ulama kila na fata mun gane wannan eh hadisin tirmidhi ya kawo shi suka ba mu sallah sallan amsa lissa Allah ya yi ku ku ba sun ka ce mun kasance muna bibiyar duwatsu da ruwa shi ne ka so in ce sai an gane to abin da muka so mu kawo a nan dai wanki abuna wanda yake shahararre sananne akwai a tajira a karatu a kowa ko ba haka ba amma sai kasance daga baya baya wasu da sun zamanin su haɗu wasu ba san da wannan kafiyar ba wasan da wannan hukuncin ba wasu na faru a wanki daga cikin su akwai Abdullahi bin Mas'ud da son sahabi mu musalla sai kai mamaki an tambaye shi an ga ta malam babban sahabi mu musalla sun ba sai kai

usulul nisa'i wannan in ji malik yace daga hayya bin sa'id al-ansari muna da haya guda biyu wannan al-ansari ko ya haya bin sa'id al-qattan ko ya haya bin sa'id al-ansari ya haya bin sa'id al-ansari malik imam malik ya haya bin sa'id al-qattan al-madri imam malik saboda haka suka dagu ne ya haya bin sa'id al-ansari amma da imam malik an ba ta rakan ba ai ma mali yake ba ta fiye da imam mali shi da ku fahimci wannan shi al-qassan amma ya haifin sa'id wannan al-ansari shine al-majri mali imam mali ko ba sharata shi a gari ko an malikin an ya haifin sa'id kuma ya haifin sa'id ma duka kara gane shi shi na gare an kaji gare duniya ta ji hadisin ismal amalu jinniyati wa inna ma li kulli imrin ma nawa wanga hadisi gare duniya ta ji shi tun hadisin inna ma al'amalu bin niyyat wa inna ma da kulli imrin ma nawa farko ne hadisin ahadna na. don babu wanda ya roto shi kamar zan sallah sallah saraha ta kira haka mu ci babu wanda ya ji shi ba babu wanda ya roto shi ga annabi kila fahimci bambancin kowa na ji aka sani aka ji amma sai Allah ya baka sukunin karantar su ba haka ko ko kadiyar ba ta taso ba an ka tambaye ka wani kunci ka kawo shi amma a ah, umar bin khattab shi ya kawo shi shi ko wajen shi gare alqama sai ya ji shi ga umar bin khattab shi ko alqaba muhammad bin ibrahim at-taymi sai ya ji shi gare shi ko muhammad bin ibrahim at-taymi ya haya ibn sa'id wannan al-ansar ya ji shi gare shi ya haya ibn sa'id al-ansari gare duniya ta ji hadisin gare duniya ta ji hadisin shi na ibn hajar kacewa a cikin al-insa'u nashi arba'una hadisin ibn hajar yace an ce fahimta an ce mutum ɗari takwas ya karanta wanga hadisi yace ni ko ina nan ina bibiya in ga sun kai ɗari bakwai ɗin ina nan yau na kai kan ɗari biyu malamin da ya hayar ya hayar ya hayar da sahibin ansari ya karanta wanga hadisi na samu mutum ɗari biyu akan bincike a yau shi na gane al'inta ehe eh, ya hayar da sahibin kaga a ce gwarzona to da gare ya watsu sai zan hadisi na garibi na farko ne amma mashhurun ko mutawatirun ta karshe ko sai kowa ya ji shi ya haibu sa'id al-ansari annahu sami'a sa'id ibn al-musayyib yani sa'id ibn al-musayyib mun san ibn al ko babban taji na cikin manya manyan tabi'ai kuma surikin abu huraira wanda ya abu huraira radiyallahu anhu shi na muka ta in yaro hadisi aka sani ga abu hura bai cika wadin suna abu hura da ko yasa ya kafa yawa ki irsal da zaran turki ya fada mai sun ya zo sai mun sai ce kala rasulullahi tun da haka turki ne bai karya ko ba haka ko kariya haka ba baka wa kariya karya ko ne saboda haka sai ce kala rasulullahi bare sahabin manzon sallallahu alaihi wasallam sahabban manzon sallallahu alaihi wasallam ba su cikin sai ba su karya wannan haka take da sahabin sunna in sa kun Allah kowane ne ka yadda amma ba su karya su karya ita Allah ya ce humu Allah ke wanke eh kin sa kawai mun an ce daga sahari. zauna eh a ba ba ba a a kula kore daban eh mutum na iya faɗi da kuskure wannan da أنه سمع سعيد بن المسيب أبي سعيد بن المسيب يسأل عن الوضوء أنا تنبيه سجنة كامل ووضوء ينزل كامل dama alwudu lugatan shine ne eh alwudu lugatan eh istimal al-ma'i ko shine istimal al-ma'i ko ina kai wanda ruwa alwudu haka shine lugatan shine wancan da kaga sun kuma ana fashi min al-wada'ati ai alwudu ma'ana asiya'u asafi ko wala amma dai kai amfani da ruwa to nan cewa ni an al-wudu min al-ghaibi bil ma'i an tambaye game da tsarki ya sa ruwa ya wanke dubura ta ko zakari dubura ta ko zakari ne iya iya in ya bilma da ruwa ya sa ruwa an gane ba ya sa ruwa tsara cewa bilma tafsiri na hankali kai ana haka nan da yawa wata kalma a komai mai tata da fili na kace na mare ga fuska ko ba haka ba in kace ka mare ko baka ce ga fuska ba a ma ce ga fuska ko ba haka ba ko na ci kai gabai a sai ka ce ka bai ba tsarin tafsiri na ka yi in da zan ci ka in kai ka san hausa ga bai aka yi ka ko ba haka ba ko ka ce na shurai ka kafa ka kafa ka shurai to ana shuri da hannu to shi na yus'alu ana rubutu min al-ka'id bil ma'i ko ba haka ba an tambayi su ibn musayyabi a sa ruwa a wanke in an yi kashi فقال سيدي ka ذلك وجود الكسر فقال والله Mata ما تابع ما تاكسر وكان ابن مكاني zuciyar ta sawa ya kai shi ke zan ka tashi ka to kana tafiya mata imam mali ya wato gani ta abu imam da ko mai daukai ba amma saboda amana ilmiya akwai cikin hadisan cikin littafin imam malik nan da ya bari ko ba haka ba cikin imam malik ya ba su hadisai suna suka imam malik game da waɗannan alhali ba san dalilan da ya sa imam malik ya ba aiki da su ba ba kan tafi wannan magana da imam malik sai a wanda ga hadisi ko ba haka ba ba Allah magana annabi ta annabi yake haka nan ba magana annabi ta ba ba magana wata sai mun sani ko don Allah tana da mu'arihi tana da wanda yake kanta ita tana da wanda yake kureta tana da wanda suka buga tana da ko ba haka ba tana da hadisi ingantacce hadisin mu sallallahu alaihi wasallam ku ba ya nuna wa ta sa ko ba haka ba Abdullahi bin eh, Umar bin Khattab mun karanta hadisin da ya gabata shi ma ya ce ana sa ruwa a wanki a yanka shi ina da kuka da hadisin sai an ka ce imam mali ya ɗauki hadisin halu kuma sannan ya ɗauki hadisin umar bin khattabi sannan ya ɗauki sauran hadisan da sun ka taho na cewa ruwa aka sa a wanki game da cewa ba a sa ruwa a wanke karka aka yi wannan shi a kawo ya ce zai in wanda shi sai a ce aji hadisi ina na fata mu gane ya kaji mutum na cewa ko cikin wasa akwai hadisan da imam malik shi kai ne bai in wanda ko haka ba ban sani ba ko kun gana da ne kasan san to an aka ce ma malik bai wanda hadisi ko to wanda hadisi na wanda ijtihadi na na malam sa'id ibn musayyib kuma ijtihadin da ya ci karo da hadisi ingantacce ijtihadin da ya ci karo da zahirul ayat zahirin aya ana tsawa a wai ila a fahimci wannan saboda haka imam malik bai wanda wannan hadisi saboda haka fatawa ce ba hadisi bane fatawa ce Allah ya mu gani amma hadisi zuwa gawa zuwa ga sayyid yadda hadisi ya ingantacce lalle sayyid Musa ya faɗi haka kun gane haka nan amma fatawa ce kuma sayyid musayyib malami na ba kan wallata ba ana aiki da maganganu ne da duk inda sun ka tabbata Allah kila kitabe na ka duka kawai ne ce masu ilmu sayyid kafin mutakaddimin ko haka eh وحدثني عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره حديث به هو ان كان ابي حديث ابو هريره هو هكذا كلهم عن لكن امام مالك لقى ابو الزناد لقى اعرج لقى ابو هريره wannan shine asafin asanidi ko na abu huraira kamar wa kama kala imam al-bukhari imam al-bukhari yace in dai hadisin abu huraira zaka kawo muna to kace عن عن سعد الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة هو أصح إن أبو هريرة أصام حديث وانا لا دقيقة كنا وانا مشابه مثل وانا كم أبو كتير كم وانا حديث لا تسمع عباد الله ديوا مالك يمتأتي أبو عبد الله أبو الزناد يسوي مثل عبد الله الأعرج يسوي مثل عبد الرحمن أبو هريرة ثم ثم عليه شما عبد الرحمن بن الصخير وبهكذا su ce anna rasulullahi ibnu abdullahi ko ba haka ba rasulullahi ko ibnu abdullahi radiyallahu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala idza shariba al-kalbu fi ina'i ahadikum فليغسله سبع مرات haka yake wannan hadisi kilan take ta mamaki bisa da cikin jerin jiya a wallah akwai mamaki ba mamaki inda ka gano kake hudu tun da dai a walla da ruwa aka yi kuma hadisi yana magana kan ruwa mun fahimci wannan kamar kuma koma mu hidda cikin hadisi wannan fasara hadisin da farko ta kula mujiya idza shariba idza shariba kalbu idan kari ya sha in ba imam malik ba a cikin muwatta da ibnu qudaima eh wadanda guda biyu sa'i ibnu qudaima muwatta sun ka sun ka ce idza shariban kalbi da abu huraira a da bukhari da sun muslimu da sauran su abu dawuda da sauran malaman hadisi sun kawo shi idza walagal kalbi idza walagal kalbi fi ilaya amma ba kure na imam malik yayi ba shariba ruwaya ta ingantacciya mutasala haka yake kila an fahimta kuma ka'ida ji ka faɗi wa da kaji ko ba haka ba shi ya kwazon gwani ba gyara ba kwazon gwani ka faɗi ka ba su wanda an ka ka sannan kuma yana halatta a ce idan sharibar kazu ko da larabci da idan wale ga kanu kila an fahimta akwai shariba akwai walada akwai latsita akwai latsita sun ka ce walada sai ruwa na sun ka ce latsita tuwo na sun ka ce latsita in babu komai cikin kwano kun ka ce shariba yana ɗaukar su ko yana ɗaukar su sai ka samu ya ƙarin wani fito ke ne ka fahimta idan wala da ko idan shariba kalmu idan kare ya sha fi ila ya hadisu cikin makai ɗin ɗayan ku ya sha ruwa cikin makai ɗin ɗayan ku ya sha ruwa bal yanzu hu, sab'a marati shi wanke makai ɗin sau bakwai an gani hadisin zai ingantacce na. amma dole sai mun kari fitowar mun cika hadisin sai mu ba da hukuncin a cikin cikin hadisin akwai kalmurikuhu ya zubar da ruwa a cikin ruwayin hadisin ki za wa rigar kalbu fi ila a hadisin kalmurikuhu waɗannan ruwan da ya lallaki na su samu komi zubar da su ba da su ba kai wanki ba kaka tafi karancin ruwa ka ɗaure da su ka ce kaya ko su ban da su kaga sai mun samu tauraya muka yi wannan to haka farko na farko zubar da su da wannan ruwa ya ta zo nan da hadisin ya ƙara bayyanuwa na babin da aka fara Shi ne shi ne sa a arwalla da kinjin ruwan kai wanda ke a ke za wa gantar kalbu fi Ina ya hadikum kalimar da ta zo ruwa ya ta zo fani rikuhu ta nuna sa a arwalla da sauran ruwan kan mu zama abu na gaba falyaktiluhu saba a marrakin sai yake ne kula hunna fi turabi ruwayan muslimu ko ko da ruwa muslimu wa fi ruwayatin ta kula hunna aw ukhra hunna fi turabi ko ruwa muslimu yake ta farkon su a kakata farko ruwa muslimu kauli guda ruwayan tirmidhi kula hunna aw ukhra hunna farkon su ko ta ba haka ba shi sani ka sun afasa au ukura hunna ko ta daga cikin su ba ta karshe ba ukura ba ta karshe ba akhira ita ta karshe ko akhira a larabci in ce da ka ce hula to duk abin da ba hula ba shi ukhra yana ɗaukar biyu yana ɗaukar uku yana ɗaukar na hudu yana ɗaukar na biyar yana ɗaukar na shida yana ɗaukar na bakwai yana ɗaukar na takwas shi yasa kun ka cewa hadisin ya kabra da hadisin kula wannan sai ba so tsara daidai ba shi ta ne kula hunna ta farko au ukura hunna ko ɗaya daga cikin bakwai ɗin ba an ce sai kashe ba an gane ba duk sauran sai ake da kasa ko kaga wannan bai kawo ba in ka sa hadisin shi yasa wal hadisi yufassiru ba'dahu ba'dahu na hadisi kariya ne nabi cikin ruwa na farko a zubar da ruwa na biyu a sa a murza na uku a wanke su bakwai wankin na ƙasa yana cikin bakwai ɗin tambaya dun me aka wankewa dun me aka sha in kare ya shayar da nabi a zubar a wanke su bakwai ya illa ya hakan ya kasa ko ciyo ciwo ko eh wace wani ciwo kuta ciwo ko ciwo ko idan yanzu batu ne ya yi abin da zai kashe cutar kare lallashi sai ni zonin zubar da ruwan sai ni sago da ni murza so guda cutar an mutu ba wani ba kwai. tun da tun ciwon aka wanke eh shi ya ce to don me aka wanki bakwai najasa idan alhin najasa ko idan alhinziri ya sha alhinziri ba nisa bane ana wanke so bakwai idan ni kashi cikin makai ba ba bane kashi ya an ke so bakwai to ai kashi da dusa na to kusan dawa ne <laughs> shi yasa imamu malik ya ce to kina kuna da za ku mazhabu malik yau ke ko imamu malik ya ce wannan ta'abbudiyun ba san din da yasa annabi ya ba dole a yi ibada ta'abbudiyun ya ce ibada ne in cuta ce in cuta ta in an kawo maganin da aka baro da kan cuta a ya an ka ce ana yace to najasa kamar da wanka ce to an ka samu a in najasa na to musa ba a yi ga wata najasa yace sai dai mu ci kawai ta'budiyun amrun min yana rasul sallallahu alaihi wasallam kawai dun haka shi yasa aka ce ba a nan? in yanzu kare lalle in alhinzir yayi lalle ni za mu wanke so bakwai saboda ni ta'budiyun kila gani in kace cuta to aiki ne ba ka so kina gani in ka ce na shaka aiki da sami ka sosai duk abin da ka ce aiki da sami ka sosai sai dai a illa ta in ka ce akwai cutar da ba shi muka so mu kore ba fahimci wannan ba shi muka so mu kore ba ko da akwai cutar mun yadda. don malamai na karanta malamai da sun bahasi sun ce lallajin ce ta irin kare in yayi lallaji abin da ya kai kwayan cuta akwai abin da idon mujarrabin ido zai gani an sa Microsoft an sa waɗannan mai ƙara gani waɗannan tsuntsun da kake suna cikin tsuntsun da suka kashe azzakari da kayan wani su ko kayan da ka sha sauran da sauran kare azzakari suna mutuwa da dai sauran da rinrai. amma abinda muka son mu ce ko da an samu hoda ko da an samu maganin umarni sau bakwai za a mun fahimci wannan shi yasa ya ce wasiƙe da haƙƙin khirziri bihi khilafu وفي الحاج الخنزير به خلاف shi shi ma alade in ya sha ruwa ya yi lallabi kunci cire guda da kare akwai safari shi yasa sosai min yace a cikin tsarinsa da yana magana a kanan musulun usulun cikin sai yake ana iyasi mutum iyasi idan an ka fahimci illa idan abu ya zo an ka ce ga inda yi ne to duk abin da ya tara da wannan illar sai yi hukuncin in ko ba a fahimci illa ba ba a ilhaki ba a kiyasi ne ya kamar ne kamar kare da annabi ya ce ne tallaji a wanke to bakwai ba mu fahimci illa ba da mun fahimci illa mu gano cuta ta sai mu ce duk wanda adda irin wannan cuta shi ma sai amar yanki to ba da mun gano illa mun ka an ga a'a tun da lifata sai mu ce da lifata wata sai amar yanki bakwai da mun san illa an ka ci a tun bakin kare na sai mu ce in bakin kare tun abin tabbat da abbaki sai ake kaso bakwai to ya ce mun fahimci illa tun ba mun illa ba sai mu tsaya kan kare ai ina fata mun gane da abudiyo tun da dai akwai jurmu da yawa amma waɗanda ba su hana ma kuma gari kuma kika ce akwai cuta kina fahimci wannan ba Allah ta abu na gaba وحدثني عن مالك انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال استقيموا ولا تقتوا واعملوا وخير اعمالكم الصلاه ولا يحافظ على وضوء الا المؤمنون. وانا حديث شما جاتي كرر لك يا كاو علاقه حديث علاقه وانا مالك يبكي علاقه يا حديث بلاقه وما هكذا إن يروي يعني كان حيث أبو داود الترمذي من سائل قومك تفسرت عن رياك معلم idan marubuci abu dawo ko kofin niziyar tuma ya fada ga taji ya fada ga abu huraira ko abdullahi bin abbas ko wani sahabi ko yace dai manzon Allah ya tafi a ce mu Allah ko ba haka ba a da malaman hadisi mutum ba a samu hadisin inda ya to mausula ba hadisi na za a aje shi ba aiki da shi hadisi sai aka cikin jeran giyar wanda sun ka samu in ina fahimta wannan hadisi ibnu abdul barr a cikin tanzili ya ce wannan hadisi a cikin hadisan da an ka samo su ya tasu musulman wanda hadisi ya zo da isnadi sai min hadisi Saubana wa Abdullahi bin Amr in ka ci hadisin shiryan shiryan shiryan daga sahabin mu sallallahu alaihi wasallam bi ma jin annabi sallallahu alaihi wasallam kararan ba annabi sallallahu alaihi wasallam Sauban ya roƙe shi ga manzo sallallahu alaihi wasallam wannan magana kila fahimta hadisu zaka koma samu ne shiryan shiryan ya zo da Abdullahi bin Amr shi ma in ji abu ya ce bi a bin turkin sahihi sunan ingantattu saboda haka hadisin ya tashi daga abin da aka shakku game da shi na rauni ya koma hadisi ingantacce saboda samu ne a layin Subanu da samu ne a layin Abdullahi ibn Amr kuma hanyoyin ingantattu ni manzo sallallahu alaihi wasallam cewa istaqimu ku tsaya bisa hanyar musulunci kyam eh قل آمنت بالله ثم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وتآية كما تنزل عليهم الملائكة إنها آية لكل هان استقيموا كفاية كانوا إبادة كانوا باستقامة بهدى برشاد بإيمان بإسلام بإحسان بدر da duk an ka ɗunhani da guda cikin su an ka bar saura yana ɗaukar tun ma'ana shi da an gani tun ma'ana ya ɗauka in istiqama shi ne tsayuwa kan addini addini ka tsayo kai da kafa ka bi manzo sallah sallan kai da kafa ko ba haka ba ka bi manzo sallah sallan gaba ɗaya ka kun amantu billahi kun masa shikenan tambaya annabi yayi ba ka faɗa min wani abu a cikin musuluncin da ban tambaya kowa bayan ka ba haka ba annabi sallallahu alaihi wasallam kun amantu billahi thumma taqul to mustafa da ka nuna ma tabbata da abin da imani ka bukata ko ba haka ba wannan shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu istaqimu tu sahaba sannan walan tafsu ba za ku iya gama aiki duka ba ba za ku iya ɗauka gaba ɗaya ba ku yi gwargwadon iko tuhusu walan tuhusu tun mai aya ah, a cikin musamman ƙarshen musamman alima allan abu فتاب عليكم فقرأوا الحسواء شيني قرأ أبو جبادة شيوي أبو جبادة تقول سآية جبابة ko ba haka هكذا amma walan tuɗi shi ba ku iya gama aikin gaba ɗai saboda haka ku yi gwargwadon iko wa amal amma ku ci gaba da aiki gwargwadon iko ku wa khairu a'malikum as mafi yitin aikin ku mafi aiki gaba ɗai shine sallah ko ba haka ba in dai bayan kalmar shahada to duk mafi aiki wa Allah yace ولا يحافظ على الوجود إلا مؤمن فهذا حديث يا من أبكى دوانا لك سيبو با مي كياي أرو الله يزنك أرو الله كل سنين الشيخ يم أرو الله شنا تكين شنا تكين علامة إيمان أبو رجيش باب ما جاء في المسجد الراسي والأذنين abin da ya zo game da shafar kai da kunnuwa shafar kai da kunnuwa duk hadisan da mun ka karanto na arwallan mu zo sallata ba inda mun ta shafar kai ko annabi ya ba mu inda muka ambata shafar kunnuwa ko ba haka ba ina jin har ma karafi wani ya ta game da har yanzu bai ji an yi shafar kunne ko ba haka ba mun ka ce muna zuwa ga babin kai ne zai kulla sai ke ne mu fahimci wani abu wannan ba da bi sabilillah yana da wuya ya daure kai ga duk wani wanda bai sa annabi sallallahu alaihi wasallam gaba ga rayuwa zai daure mai kai dun kadiya ce da an kai ta tsabani tun kare kan ilahi na hala kila fahimci wannan sosai a fahimci wannan shi yasa imam malik ya azaba babu kansa ina daga cikin inda an aji hadisan mafi yawan mutane saboda ni saboda sha'afin ne kila fahimta kuma shi sha hukunin da suna na kowa jiki an yi sabani ta haka addu'a wallan mu sallallahu alaihi wasallam ba ma shi hukumi ba a ce an kama an tajjidu ba ko ma shi hukumi ba ta ba a cikin yin da an kai amma mun yi a kwankwata kowa a wani hadisi da ka gabata wani hadisi tawili wanda mun ka gabatar na cewa tif a cikin falala arwalla inda manzo sallallahu sallan ka cewa fa idza masaha bi ra'si kharajat al khafaya min ra'si hatta takharuja min udunai ko yace mu rike wannan ana kullu halin mu dai diba babin حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يأخذ الماء بأسبوعيه لأذنيه عبد الله بن عمر يا كتبتي إن ينا أرون يسعو يشقى هدى يدعو ينا أمور ويقوم شاق كلها ولكن وانا من جوانا عبد الله بن عمر من جعك حديثي لك وحدثني عن مالك وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن جابر بن عبد الله الأنصاري سئل عن المسح على العمامة فقال لا حتى يمسح الشعو بالمرء أنت مقيد جابر بن عبد الله الأنصاري قال لك شن أنا شواك رواني سيرتها في أنشا في كيد رواه قالوا ابن بلا مريك من مجونن وحدثني عن مالك عن هشام بن عن هشام بن عروه أن أباه عروة بن الزبير عروة بن الزبير من تكوى إذا كنت تجدينه الماضي من عيشاكو كان ينزع الإمامة ويمسح رأسه بالماء yana cire rawani ya shahi kai ne ruwa ko wasu bin zubair ko ta rike mana wannan wa haddathani an malikin an nafi'in annahu ra'a safiyata shi nafi wannan ya binta abi ubayd ya abu ubayd wacce ce shi ba mu gane ta ba yace imra'ata abdullahi ibn umar mata abdullahi ibn umar ya ganta tanzi'u khimara tana cire dan kwalinta wa tamsau ala ra'atiha bil ma ta shahidta da ruwa mun ji wannan ya yaddanta alhaji ba dan uwanta na ba wa nasu yawma idan sagiru shi yana kariyaka ne yau mai izinin sakin ya ga haka yana kira sai babu da ba labari wasu ila malikun an tambayi mun ji wannan ta imam malik wasu ila malikun an tambayi imam malik an al-masjid al-ima game da ana sha haka rawani wal qimai ana sha haka kwali ana sai ce yan zafi an yamsaha ar-rajul wala al-mar'atu ala imamatin wala qimai yake bai kamata ba ga namiji ya shafa a kan rawani ko mace ta ya shafa a kan amfani kuma Da ya haɗa sai la yan bagi ayin sa rajul wal mar'atu ala imamatin wala qimarin kaga ala imamatin ya koma ga rajul wala qimarin ya koma ga al mar'atu ni za su yi wal yamtaha ala rubutik sai dai su shafa dukkan su babu dan kwari babu rawani mun ji wannan wasu ila malikum عن رجل توضأ فنسي أن يمسح على رأسه حتى جف وجوده قال أرى أن يمسح برأسه wannan wani hukunci na daban da ba suwa an ka tambaye game da mutumin da ya a wannan ana fiye an yamsa ala ra'si yammanci ya shafa ya shafa kai yammanci ya shafa kai hatta jabba wuduku hatta hatta jaffa wadu'u wa wa wadu'u arwan arwallahi da tsotsa jiki sun ka bushe haka kai sun ka bushe ni an kunci sai yace kana ara an yamsa hajar yace abinda abba tawata ina ganin ya koma ya sha hauka in kana kada sallah in har ya riga ya sallah to abinda gani an yi da salati ya bai da sallah mun gane mun babin sunan tarnaki yake fi sabilillah don ba mazhabin abu eh, imam malik sun mazaye ba an samu wannan rubutun musu na farko dai malaman hadisi sun ce ba su da hadisi guda ko ko sarza ba su ba su da hadisi ko guda kila ba manta ko ba su da hadisi ko guda da yake ana tajjidul mai in za a shahi kuni a kai wannan babu shi wani hadisi muka magana hadisi daga manzo sallallahu alaihi a ce dai gashi wani ya ce ya ga annabi in ya yi walla, yana shafafa ya dawo sannan ya sa ruwa ya ita hannuwa ne ya kwalkwale kai babu shi ya kwalkwale kunnuwa babu shi ina kuma yanzu wannan hadisi marfu'un an ga annabi yayi babu sannan babu hadisi marfu'u na annabi lafazin kauli ce in ta shafi kai ta dawo kawuwa kwalkwal kunne babu shi kaula kilan kanki wannan sannan sun ce babu shi na annabi sallallahu alaihi ya taba ganin sai daga cikin sahabbai ne ya shafi kai ya dawo ya ɗibi ruwa ya ake duka hannu ne ya kwalkwal kunne annabi ya gani babu ila fahimta shi yasa kan ka'idar ma akwai daga suna tuna na mutu sunan malamin yana cewa in ka zo kacce ma wani malami koya min arwala annabi in ya koya ma arwala annabi in ki kacce ka dogo ruwa ka farfa duka hannu ka farfa kunnuwa a cike ne ka karya yake na fahimta marfu'an daga annabi sallallahu alaihi wasallam ko qaulun ko takarimun babu ni ne kan yi ba farfa kunnuwa ne kan ba

وعنه لدى عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه كده أبا غاشبة هو هكذا يا النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه يا رب صفين هو يا شافا يأخذ لأذنيه ماء ya ɗogu ruwa ya shari kunnuwa khilafal ma'in ladhi akhadha al-ra'si ba ruwan da ya amfani shi haka ne wasu sai ruwa ya koma duka hannu ya shafi kunne ya ce na ga annabi ka tsara da hujjai a cikin kuma ba za a fiye wasu wannan kuma sai ka ce a hadisi na ingantacce sai a ce lalle ingantacce na sai ma ba za a ji kai ne ya ce hada isnadu sahihi kuma in ji ma ba za a imam al-hakim shi yace hada isnadun sahihun amma sai yace wa huwa shadun hadisi ne shadun ni ashadun hadisi ingantacce ya saba mazahu a sabbin wanda yake inganci shadda ibnu hajar yace wa huwa inda muslim hadisan ga muslim ya rawaito shi min hada al-wajhi wannan hujja tawa ta abdullahi ibnu ibnu asim amma ga wanda ومسح برأسه بماء غير قبل يديه يتوين أولا يزو شافتك يشافك إليه da wasu ruwa ba ƙauran ruwan da ya wanke zara'i ba a kai da mun gane ma'ana da ya wanke hannuwa ne daga hannun dama zuwa lefai daga nan zuwa lefai to ba da wannan sunyin ba sai da ya sake tajidul ma'i sannan ya shafi tajidul ma'i ga yake ba ga kunnuwa sai imamu al-bahaqi ya kawo shi akan kuskure ya ce mai da shi tajjudul ma'i ga kunni ba sai ko kuma ya ce wannan wanda ka hadisin aka magana kai amma in ba shi ba wannan hadisin da bai hasu wanda yake haka babu wanda ya samu da zuwa ga manzon sallallahu alaihi wasallam mun fahimci wannan ɗayan kenan abu na biyu sai ka ce kan mun ji to yanzu Abdullahi bin Umar din nan ga kenan babban sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam ko ba haka ba to ni hujja ko ni aqilla ni riko da aiki ne Urwat ibn Zubayr ashe nayi Urwat ibn Zubayr sai abinda ko bai ji dalili ba kuma mun kunce babban almajirin Aisha ne radiyallahu anha kila fahimta sai ce to karatu sai kuma irin karatun mutiya ko ina ba kila za a tuna karatun mutiya mun ci akwai wata ka'ida ko da ke daga bani bayani da ke da ko bayan mun tashi malam umar ya same ni kila ma yana nan ya sake tambaya ta cikin karatu na cewa eh, bayanin sai ta kiro idan sahabi hadisi yana tambaya hadisi mawqufun mun kace abinda hadisi mawqufun hadisin da sahabi yake kaza ko ko sahabi yayi kaza shi abu mawqufun yace to shi mai mawqufun yana cikin jeran yadda ifa yake a'a bai ba mu ba ne amma mawqufin yana da yana da ka'ida idan sahabi Abubakar ko sahabi Umar ko Ali ko Uthman ko Abu Hurairah ko Abdullah bin Abbas ko Abdullah bin ko ɗaya da cikin kowane sahabbai ya faɗi magana shi kadai suna da ka'ida uku na farko za a ɗauke ta amma sai an dube ta ba ta zo ga manzo sallah sallar tsakanin haka ba magana kawai ɗan ƙaunin manzo sallah bai zo tsakanin haka ba ba zan da ko kun gane in an samu kaulin wanzu salafin ya zo sabanin fatawar sahabi ko ne sahabi na to ba a ɗaukar fatawar sahabi a ajiyar annabi sallallahu alaihi wasallam shi an fahimta wannan in ka ɗaukai ka huta in ka ce kuma za ka ce a'a saboda ki kaulin wanda haka to haka to za ka kada karkashin rigima don abu zarri yana nan yana zakara ko ba haka ba kauli tabbatacce to za mu ɗaukai abu talha ya ce kankarar ruwan sama ba ta kare azumi idan ana ruwan sama abu talha wanda abu talha da muka sani ya ce idan ana ruwan sama ka ji wa buɗe bakin ka in je kankara ta fada ba ta kare azumi ni'matu min Allah hibatu min Allah ta'ala kautar Allah ta ba ta kare azumi ko ba haka ba amma haka ne Abdullahi ibn Umar in bai wankar janaba sai ya kulfal ya kunna shi ya ya zuba ruwa ya wanke saboda Allah cewa yayi ayan an kuntun junuban haru, bai ce wuri kaza ba wuri kaza ba saboda haka sai ya kunna shi ya shi amma har yayin makanta hadisin yana kila an dan waɗanda zuwa. Abdullahi ibn Mas'ud babbar gaskiya cikin manyan manyan tabi'ai sai yanzu ya mutu in zai sallah zai ba da sallah shi zai shiga gaba sai dai ya jera cikin zaune abdullahi masudi sai dai ya jera cikin zaune shi da kun fahimci wannan ai yanzu yana cikin adiba lillahin wannan eh, wannan magana cikin cewa yana cikin sun sauyi ka sallah zai shiga gaba akwai wani littafi wanda ya wani malami ya bahasi in ka ce shin hal tu'atu salatu ba'da salati idan limamin masanacin ya zo ba da sallah yadda ana aka wani dangi da abu ko ba haka ba a kan wannan sai ka wannan kadiyoyi sai kawo kowa da fatawar sahabi ina suna cin kawo da wani abu sai ka kuka ce idan sahabi ya bada fatawa ko ya ba da wani magana farko annabi sallallahu sallah wasallam ta kawo ta annabi a'a ya kai ta ne number 1 sun ko ta ci kawo da ta annabi ko ajiwa akai kila kuma bai wannan ajewa aka yi don ko bata ce farko ta kake ta step 1 step 2 duk da kila ya kamata da na farko ka shi karo da hadisi ɗan aya in kace a a to ka san da ke na biyu in ko ta karo da aya ajewa aka shi ma ko ba haka ba kamar Abu Dhar ko ba haka ba da bai aje kuɗi eh eh in ya aje bilal da azwa ta kace kango ko ba haka ba إيه، إيه، إن الذين يكرهون الذهب والفضة ولا يدركون في سبيلها فبشروا بعذاب أليم. فبولا كأن الله في الدنيا لو هو أمرها يوم ويوم هيك رجلها. فبولا يسمون كتب قانا شجاء إن الذين يكرهون الذهب. أبو سلمة يسوى ما آية رحمه رضي الله عنه. وبن صاحبنا بسوطة بن صاحبنا سلاة مكي. يا سما آية. كيف سمعنا الذهب آية؟ إن الذين يكرهون الذهب ولا يدركون في سبيل الله فبشروا بعذاب ولا يدركونها أنت كيف. sai ki ya ci da ita ya zaka ba ba zakka ya shaka ba da zakka in ta shekara ta in ajiye ba tana shekara wanda ki da ku fara da ana aje ba ta shekara sannan aka haɗa zakka a shi Allah ke aje ta shekara sannan ka haɗa zakka sai ki ko kwana guda da aje kina ba gane ko kuma da kike mu gudai kenan ya wuce tafafi in ya ƙetar wannan sana ba na hudu babu ɗaya daga cikin safai da sun ka saba mai yan uwa na shi shi mutum wasu wasu in an ka zaɓi duk kulan sahabbai sun saba bai shi ya ka ko ba haka ba ba an sa Abdullahi bin Abbas ya hada cikin wannan matsala ko ba haka ba ga auren mutuwa bai ji annabi sallallahu alaihi ya haramta shi a Khaibar ba shi annabi sallallahu alaihi ya haramta shi bai ji ba sai ji kowa haramun zamanin uku abubakar yayin ya wuce zamanin umar yana umar khalifa haka ta da bilal bin abbas yace da ina halatta rubuwa ya halatta annabi yayi mun zamanin annabi kuma da aika bai ce haramun nan yace to in dai na shugaba sai in bai amma dai hauren mutuwa ya halatta haka kula ijma'in sahaba da sun ijma'i tare da hadisi ingantacce auren mutuwa bai halatta kila kan ce wannan to irin waɗannan abubuwa ya kamata ga mai ihu mai shiga hukunce hukunce zuwa su idan duk sahabbai sun saba ba za a ɗauka idan kuma sahabi duk sauran sahabbai ba su yi tsokaci ga wannan magana ba sahabi guda na tsakanin sun kai jayayya Abdullahi bin Umar ya ce kaza shi Abdullahi bin Abbas ya ce kaza shi ko sai a koma kan aya fa in tanaza'atu farudduhu fa in tanaza'atu fi shay'in farudduhu ila Allah sai a aya a hadisi a diba cikin su wasu kusanci da aya da hadisi sai a ɗauki hujja sai da kaujin sai amfani shi na fata mun gane wannan idan kuma ya saka ma aya zahirin aya shi ina aji abdullahi bin umar bin khattab bai saka zahirin aya da bai saki ba bai kai da zulaki ba wannan makasai ne in kai ina son kun shi aya ta ba da yawa eh suka hadisi a cikin hadisan da malaman hadisai ka magana game da inganci ala kulli hadisi ya tsara da wannan sai kila an fahimta to sai mu ce wannan batun tajjidul ma'i fil uznayn shi aka bi mun ce babu mawsulun daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yayi masu'an aikace bai yi ba ce bai yi ba takaru bai yi ba ko da shi sauran sahabbai duk an yi sai an ce ba samu ba amma abdullahi bin umar yana yi kila fahimce ni wasu ibn zubair yana yi ba haka ba sai ka ce tun da ba a samu wanda ya soke shi ba sai mu ga kai ko sai mu ce in ba a samu wanda ya soke shi ba amma matsala sai aka samu wani hadisi duk da an yi tarjima kai ne karshe hadisin ya inganta malama hadisi sun tattaru kai ne suka ce ni annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-usunani min ar-ra'd duk na inganta shi al-usunani min ar-ra'd kulluwa cikin kai cikin kai shi yasa ashe da Allah ya ce wamsa hu bi rubutu kun ta kulluwa ya kan shi a cikin annabi zai raba إن يشافك يدعو فضلان من الرأس إن يسجل كاربا يشافك كدافك فصل كنوع من الرأس كلا بقول لكم غاني في أسليل يكي وإذا مرتها برأس خارجت خطايا بيتي من رأس بيتي أتاك خروج من أذني ثم شافني عن شافي عن كي فصل لكم غاني تكلم أبو دهك حديث كنت جريا أهلي ana shafa kai a shafa a tafi a dawo in an dawo sannan sai a kwalkwale kunnuwa kai tsaye mun fahimci wannan wannan shi ne kaunin malaman hadisi amma kaunin imamu malik shi al-uzmani min ar-ra's bai kai mai ba bai kai mai hadisin ba ina muka ga haka nan akwai lissafin ma taraka imamu malik wa hujjatu fi dalika sai gare ba bai ji hadisin al-uzmani min ar-ra's da bai ji shi ba to zai yi ishtihadi ko kuma zai fi salaf sai zai ga abin da ya gabata koya da kai idan haka da hadisi daga manzo sallallahu alaihi wasallam ga kadiya ilmi ta zo ma ya za ka yi in ka rasa ta ga daga ko komo in ka zo muka komo ga sahabbai in ka samu kana yi ko ba ka yi bai sami hadisin da yake ana yi ko ba yi shi da hukunta ya gangaro da sahabbai ya samu abdullahi ibn umar yana tasbihul ma'a ya kai kunne kai in ne bai bi salaf ba in ba bai da hujja Imam Ahmad ya ce kar ka taɓa yin abin da baka da hujja sannan kuma idan sahabi yayi abu hujja ce har ta bayyana gare ka kuskure idan kuma ka bayyana gare ka ba kai kai kai addini daga Allah ina fata mu gane wannan shi yasa babu suka game da wannan imma a cikin mazali imam Malik ana tajdidul mali in ka shahi kai ka dawo sannan ka jaddada ruwa amma kan dai كان حجة عبد الله بن عمر الشواك أنه كان يجدد الماء للأذنين هو لل لل لأذنين لأذنين كده فهمت شو أنا كده كان يتكلم حساسة هم ما يقول في قرية هو مساء خلاف في قاعدين كان مساء فهمت كراتي في الأمر الله تعالى الله تعالى هنا في الشيء كشان هذا مقارنة لو كان لم يكن هناك سياي أبينا مكة فهذه الله شرام الله شرام Si bajan de la ciudad